Ko kuna iyar mana bayani kan sai e CICR da kuma shirin ta na kiwon lafiya a Nijar kundin tallafi ga CSE? CICR e? e euh, na tallafa wasu cibiyoyin kiwon lafiya a matakin ƙasa. a ciki akwai asibitin jihohi kamar difa tawa da tilaberi jihohi ne da ke neman gujewa rashin kwanciyar hankali sannan kuma da cibiyoyin kiwon lafiya da dama da ake kira cse da ke cikin wa'annan jihohin da na zana ta haka sai na sauƙaƙa kusantar asibiti ga mabukata da ke cikin jihohin masu fuskantar rashin tsaro. Mun sa hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna don gyara samun zuwa asibiti da samun kula a asibiti wa masu jumuwa sanadiyar rikice-rikice da abun da ya shafi ceton rayuwa, magani ko tiyata. Sabili da wannan yarjejeniyar wa waɗanda suka samu rauni sanadiyar rikice-rikice sun samu kulawa ta musamman cikin ƙanƙanin lokaci. Waɗannan majinyata da ke cikin halin buƙatar magani cikin wasu gidajen likita ko na kusa ana iya aika su cikin asibitoci waɗanda na zana baya ko ko in tilasta kama a aika su yamai. Dokta menene takamaime tallafin sai ICR e take kawo wa bangarorin kiwon lafiya da ke yankunan da ke fama da illolin yaƙe-yaƙe. E tallafi ne don ƙarfafa yadda ake karɓar mutane a asibiti da kawo tallafi kuma don ƙara adadin mutanen da suke iya kula da su a jimince. Tallafi ga cibiyoyin kiwon lafiyan nan da na faɗi. Tallafin ga cibiyoyin kiwon lafiyan nan da na faɗi ya fara ne daga kyautar magani da ake baiwa majinyata masu zuwa cikin wa'annan asibiti likitocin da muke ma'amala da su waɗanda CICR e ke tallafawa. Kyauta ne kuma ake maganin wani bangare ne na tallafin CICR e amma sauran tallafin yana wajen kayan aiki ne waɗanda ake bukata cikin gaggawa kamar da magungunan tsaftacewa ba da hogo ga ma'aikatan likita da tallafin kuɗi kuma don samu a kai majinyaci wani gurin a cikin wata babbar asibiti zuwa wata wadda muke tallafa ma muna kawo irin wannan agaji ga al'ummomin nan wato wajen ɗaukar nauyinsu ko a rabi ko na gaba ɗaya a cikin asibitocinmu da ke da alaka da ayyukan CICR. Studio Banangu.